أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأصوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد amma badu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna takwas ga watan rabi'ul akhir hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam 1439 kuma yau 27 ga watan sha biyu miladiya 2017 Allah ta'ala ya haɗa mu a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke karanta waɗannan littafai farawa da littafin rijalun wa nisa'un haular rasul sallallahu alaihi wa sallam muna cikin sirar sahabi sayyiduna Khalid ibn Walid rahmatu radiyallahu anhu kuma kusan gama sirarsa mala yace afdalu min lailati zifafi afdalu min lailati zifafi wata rana da tafi daraja a wajen sayyidina Khalid bin Walid radiyallahu anhu fiye da rana angwanci dan adam yana kirga rana sa a matsayin wata rana ce ta musamman a rayuwarsa da yake girmama ta yake daukar ta wata rana ta tarihi wadda baya mantawa da ita to shine sai ya yace afdalu min lailati zifaf ranar da ta fi fifiko a rayuwar Khalid bin Walid radiyallahu anhu fiye da ranar angwanci shine sai mala yake cewa malaka malaka hubbul jihadi fi sabilillahi qalba Khalid haƙiƙa san jihadi dan ɗaukaka hanyar Allah subhanahu wata'ala ya mallake zuciyar Khalid bin Walid radiyallahu anhu ba abinda Khalid radiyallahu anhu ya fi so ya fi sha'awa ya fi fata fiye da ya ganshi yana rayuwa ta jihadi domin hanyar Allah ta zama ita ce kawai ake bi kana la yastarihu illa ala zahri jawadi Khalid ya kasance radiyallahu anhu baya hutawa face a bayan dokinsa girma. duk abin da za a dora shi a kai ko zai hausa domin ya huta to baya samun hutu idan ba ya gan shi akan dokinsa ba ne sannan burinsa kulla yaumin yudifu ardan jadidatan lil islam a ce kowace rana yana ƙara ma daular musulunci wata ƙasa a ce ga wata ƙasa da ba ta musulmai ba ce. amma Khalidu radiyallahu anhu ya bude ta ta sanadiyyar jihadinsa wannan ƙasar ta tashi daga kasar kafirai ta zama ƙasar musulmai abada hadhihi sa'adati sa'adatu yanzu a bayan wannan raban da dacewa akwai wani rabo da dacewa babu a ce burin mutum ya zama wannan shine isma' ilayhi wa huwa yaqu ku ji abinda da Khalid radiyallahu anhu zai faɗa da kansa yake cewa ma lailatun yuhda ilayya fiha arusu ana laha muhibbun ahabba ilayya min lailatin shadidatil bardi kasiratil jalidi fi sariyatin usabbihu fiha al'aduwa yace ma lailatun ana wasun ku ya sa min duka riwayoyi ban ga inda suka zo da min ba malaman da suka fitar da wannan suka fitar da wannan batun akwai al-Imam Abu Ya'la a cikin musnadinsa hadisi na bakwai da da da tamanin biyar. akwai al Ibn Abid duniya a cikin littafin sa Makarimul Akhlaq ya fitar da shi a asari mai lamba ta 176 akwai al Abubakar Ibn Abi shaiba shi kuma ya fitar da shi a cikin al-Musannaf dinsa hadisi na da dukkanin su ba wanda ya zo da wannan sigar da mala ya kawo haka al Ibn Hajar rahmatullahi alaihi a cikin littafinsa si abin nan al-isaba fi tamyiz sahaba bai zo da wannan min ɗin ba so da kama kuma larabcin ma fi. ma lailatul babu wani dare yuhuda ilayya a rusu. da za a ce an bani kyautar wata amarya ko za a kawo mini amarya a matsayin amaryata ana laha muhibbun wadda wannan amaryar ina santa to a habba ilayya ba ta fi soyuwa a gare ni ba min lailatin fiye da daren da shadidatil bardi zai kasance mai tsananin sanyi kasiratil Jalili mai tsananin zubar da kankara fi sariyatin a ce gane a cikin wata rindinar yaki usabbihu fiha al'aduwa wadda zan yi asibanci kan abokanan gaba haka Khalid ya faɗi ce babu wata rana akwai akwai akwai akwai riwaya ta zo da au yuqaddamu ilayya gulamun bayan ya ce yuhuda yuhuda ilayya fiha aghusun au yuqaddamu ilayya gulamun ko a ce an bani kyautar wani bawa wannan abubuwan guda biyu suna da kima a wajen balarabe amarya da bawa to ya ce daren da za a ce an ba shi kyauta amarya sabuwar amarya to farin cikin shi bai kaiwa bai kai fiye da ya tsinci kansa ba a cikin dare daren nan mai tsananin sanyi kuma a cikin garin da ke zubar da kankara usabbihu fiha al'aduwa wanda za a ce tashi gari da safe zan tashi in je in yi asubanci akan abokanan gaba kafirai ke wato khalidu radiyallahu anhu farin cikin sa na tabbata ne idan shi a filin jihadi saboda wannan asiri ne sahihi shi ma la kasa ya ce muku qala al-haythami fi fi al ay fi zawaid eh, bai koma can asalin littafin ba amma waɗannan sune ne usul da suka fitar da wannan asarin kamar yadda na ambata a baya wafatuhu radiyallahu anhu rasuwarsa wa ba da hayatin hafilatin bil ata'i bayan rayuwar da take cike da kyauta kyauta ga addini kyauta ga musulmai kyauta ga daular musulunci qaddama khilalaha durusan fi izzati muslimi wanda a cikin waɗannan kwanakin sayyiduna Khalid radiyallahu anhu ya gabatar da durusan wasu darussa fi izzati muslimi a matsayin buwaya ta musulmi nuna yadda ya kamata musulmi ya zama buwayayye a ban kasa wasti'la'ihi bi imanihi da kuma yadda Khalid radiyallahu anhu ya bada darasin musulmin da ke ɗaukaka yake ji da musuluncinsa yana jin ba wani abin da zaka bashi ya ɗaukaka da shi fiye da musulunci wa fiqatihi bi rabbihi da kuma amintuwar da Khalid radiyallahu anhu yayi da ubangijinsa wa laqana fiha ada Allah ta'ala durusan latunsa sannan kuma Khalid radiyallahu anhu ya koya ma kafirai abokanan gabar Allah durusan wasu darussa latunsa wanda har abada ba za a manta da waɗannan darussan ba to bayan duk wannan kwanaki masu tsawo da Khalid radiyallahu anhu ya dauka kamar yadda zamu gani Khalid radiyallahu anhu ya rasu a shekara ta 21 bayan hijira a zamanin Sayyidina Umar radiyallahu anhu Khalid ya musulunta a shekara ta 8 bayan hijira kaga shekara nawa yake nan shekara 29 ko yayyana jihadi ga takwas can ga 21 nawa kenan 29 to waɗannan shekarun da Khalid radiyallahu anhu yayi ya zauna ne a matsayin mujahidi ma baina qa'idin wa jundiyyi ko dai ya zama shine kwamanda ko kuma ya zama soja ne a cikin sojojin kwamanda haka ya karar da wannan rayuwa sannan kuma kafin ya musulunta dama urifa bi qitalihi an sansa cewa shi mayaki ne so daga akwai darussa masu yawa a rayuwarsa so daga duk bayan waɗannan darussa tamanna an yanala sharafa shahadati fi sabilillah to sai ga Khalid radiyallahu anhu yana fatan ina ma Allah ta'ala ya azurta shi da shahada fi sabilillah akan hanyar Allah ala ardil ma'araka ya zama an kashe shi ne a ƙasa ta yaki a ce gashi ana yaki dan ɗaukar kalmar Allah a ce shi ma ya samu shahada walakin Allah arada lahu an yamuta ala firashihi sai dai Allah ta'ala ya so ne Khalid radiyallahu anhu ya mutu akan shimfidarsa a ɗakin shi wanda abun ban mamaki duk waɗannan shekarun da Khalid radiyallahu anhu ya yi ba a kashe shi a fagen fama ba a ɗaki ya rasu wannan darasi ne babba a rayuwa kana zalika fil kitabi masturan wannan dama Allah ya riga ya rubuta shi a cikin Allahul Mahfuz Allah ya riga ya rubuta shi a cikin tsararren allo Allah bai kaddara cewa Khalidu zai mutu a wajen fagen fama ba akan gadansa zai rasu walamma hadaratu alwafatu qala lokacin da mutuwarsa ta zo sai ya ce laqad talabtu alqatl fi mazannihi falam yuqaddar li illa an amuta ala firashi yace wallahi na yi fatan na nemi kisa cewa a kashe ni ne a wajen da ake yin ake zaton a kashe mutum mazan wajen da ake tsammanin a ce a kashe mutum shine me ardul ma'araka inda ake gwabzawa falam yuqaddar li amma ba a kaddara mini ba illa an amuta ala firashi sai dai in mutu akan shimfiɗata akan gada zan mutu a ɗaki wannan wannan wannan magana al-Imam Ibn Hajar ya fitar da ita a cikin al-Isaba fi Tamyiz as-Sahaba yace wa ma min amali shay'un a cikin ayyuka na babu wani abu arja'in di ba'da tauhidi wanda na fufata. fata a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba'da tauhidi bayan tunda na kadaita Allah ne kalmar shahada min lailatin bittuha wa ana mutatarrisun ce babu kuma abin da nake fata bayan tauhidi fiye da daren da na kwana wa ana mutatarrisu alhali ina rataye da turs wato na sanya gankuwa a tare da shi a tare da ni shine tarris wato na sa garkuwa kaga yakin da yake nan har yanzu nan yana tuno aikinsa. sa sama'u tahulluni ننتظر الصبح hatta نغير على الكفار sannan ya ce wasama'u sannan rana abin nan sama ta hullu ne ko tuhillu tana zubo mun ruwan sama nan ta ji muna fatan safiya ta yi hatta nughira ala al har mu kai hari ga kafarai. a gara yughiru eh gara gharatan shine a kai akai a kai harke ga abokanan gaba da ake yaƙi da su ce to ba abin da fi fata bayan tauhidi fiye da in ganni dai ina jihadi sun maƙala sannan ya ce idza mittu fanzuru ila silahi idan na rasu to ku duba makamaina wa farasi da kuma doki na faj'aluhu uddatan fi sabilillah a sake mai da su su zama tanaji ne domin tafiya a ci gaba da jihadi dan ɗaukaka kalmar Allah bayan batun farko fa shi yasa ya annabi sallallahu alaihi wasallam ma yace ka a karbi zakarsa ce amma khalidun fa antum tazlimuna khalidan faqad ihtabasa adra'ahu wa'tadahu fi sabilillah ko wa'tadaha fi sabilillah da aka je karbo zakka aka ce ai mutum uku sun ki bada zakarsu da al'abbas bin abdulmuttalib da Khalid bin Walid da Ibn Jamil manzan sama duka kowanne ya faɗi matsayinsa yace ce al-Abbas fa zakatuhu alayya wa mithluha amma sha'arta ya Umar anna ammar ar-rajuli sinu abihi yace wa amma khalidun fa antum tazlimuna Khalidan sai ya faɗi abin da na faɗi a baya sannan na uku sai ce أما ابن جميل فما ينتقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله وقال شيني wannan. to bayan kuma duk wancan da yayi sannan kuma gab da zai rasu in ba mu manta ba ya sake ba da wata dukiyar sai yace sayyidina Umar ya ci gaba da kula da ita ko mun karanta a darasin baya wanda yake kafin wannan to sannan kuma ya sake yin wata wasiyya cewa idan ya rasu da makamin da yake jihadin da shi a yanzu da dokinsa duka a sake ɗauka a kai su baitul mali ya zama idan za a yi jihadi a yi amfani da su fi sabilillahi mutum yana rasuwa ne akan manufarsa wa bata daga nan sai fashe da kuka wa qala yace laqad laqitu kaza wa kaza zahfan wa ma fi jasadi shibrun illa wa fihi darbatun bi sayfin aw ghamyatun bi sahmin أو, طعن أو طعنة برمح يتي ولقد لقيت كذا وكذا حقيقة أنا نارس كذا دا كذا زحفا أفيل ياكي إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار وما في جسدي شبر والله أجتينا بذاك يتاد آني لا يبشين شبري ɗani حقا حقا shine shibiri ɗaya haka haka Ya tsansa ɗan ali da kuma ibhamin sai ya kwantar da shi dani daya kenan to yace ba za a iya duba jikina ɗani ɗaya ba illa wa fihi zaghbatun bi sayfi fa sai an ga tabo na sarar takobi aw ramyatun bi sahmin ko kuma an jefe ni da mashi aw ta'natun bi rumhin ko kuma an soke ni da kibo duk inda ka duba jikin Khalidu ba za ka yi ɗani ɗaya ba sai ka samu akwai ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan guda uku amma kuma bai mutu ba wa ha ana amutu ala firashi hatfa anfi gani nan zan mutu a kan shimfiɗa ta hatfa anfi hanci na ya dungur ƙasa kama ya mutu al'ayyu kamar yadda jaki ke mutuwa jaki ba yana mutuwa bane a wajen yaki yake kashe jaki yake yana mutuwa ne a gidansu sai a ja a kai inda za a kai shi shi shine jaki hmm. ai balarabi yana cewa in zahaba ayrun in zahaba ayrun a wani karin magana sai na cewa in zahaba ayrun fa ayrun fi ribati eh yin kamar yadda bahaushe ke cewa wai kaza a kaza a abin nan kwai a baka ya fi kaza a furci ko hmm. ko kuma eh, abin nan wai abin nan menene abin abu yana amfani da shi dai karin magana a matsayin abin da kake da shi ya fa abin da ba naka bane shine shine karin magana in zahaba ayrun fafi fa ayrun fi riba eh, in in wani jakin ya tafi ya shi to ai akwai wani jakin yana nan a an daure shi to shine jaki fala namat a'yunul jubana kada Allah ya sa idanuwan ragwaye su bacci Allah hana su yin bacci rahimakallahu ya aba sulaimana mala yace Allah ya ji kanka ya abu sulaiman Khalid ya rasu a shekara ta 21 a garin Hims wasu kuma sun ce a Madina ya rasu amma kauli raji ba a Madina ya rasu ba a Hims ya rasu Hims ɗaya daga cikin biranen ƙasar Syria wanda an mana batunta a baya aiko an faɗa mana cewa Khalid radiyallahu anhu ya koma can to Allah ya da Khalid kamar yadda muka faɗi a darasin baya wannan Allah mu da sarki haka Allah ya tanadi wasu mazaje kowa da fagensa yanzu tunda ake magana nan baka ji ana magana ilimi ba magana ce ake ce ta yaki ta jihadi ta ɗau kalmar Allah to haka wasu suke wasu kuma Allah ya haɗa musu biyu za a faɗe su a fagen fama sannan kuma a fage su a faɗe su a fagen ilimi Allah mu da kuke saki ya taimake mu mu yi amfani da damar da ya bamu kuma mu ci gajiyarta mu mu musulunci aikin da ya cancanta mu masa a irin damar da ya bamu kafin lokacin da Allah ya ƙaddara mana ya zo ya ƙare. wallahu a'lam